kimanin kananan hukumomi hudu da suka hada da kurni dan barto kance da mata mai ne kungiyar projen ta taimaka ma da kayan aiki a ƙarƙashin tallafin ministan harkokin waje na ƙasar jamus mutari usman shugaban majalisar mashawarta ta jihar da magaran ya yi godiya kamar haka le projet godiyar mu godiyarmu ga proje projen tarayyar Turai da ƙasar Jamus. qui va venir avec le projet s'insère dans le cadre de nos plans de développement régionaux et de nos plans de développement communaux. wannan tallafi Qui eux-mêmes ne sont qu'une déclinaison régionale et communale du plan de développement économique et social de l'État. kayan da aka raba ma magajan gari na ƙananan hukumomin guda hudu sun hada da mashin hudu kwamfutoci takardu da sauran kayan aiki zai kuma taimaka musu a cikin aikinsu na yaƙi da tafiya cirani wanda yankunan ke fama da su sani usman magajin gari ne na ƙaramar hukumar kurni ya yi ƙarin haske kamar haka eh, ne yake yana tallafa ma komin komin wanda suke fama da tahiyar nan ta cirani a kasar kance a nan cikin region din zandar projan eh, yana samun tallafin tarayyar turai da kuma eh, eh, gwamnatin kasar jamus proje ne wanda ya kama aiki tun october 2016 kuma zai yi shekara uku yana yin aiki a cikin wannan komin ɗin guda hudu wanda wannan furoje yake aiki an kirkira wani abu da ake cewa observatoire observatoire wata kungiya ce wadda ta hada eh, eh, mutane da dama kama kwansayoyi kungiyar farar hula eh, wakilai na sarauta gargajiya wakilai na malamai wakilai na mata wakilai na matasa to wannan kungiyoyin wannan su ne aka ba wannan tallahi don saboda a ba su damar gudanar da aikin su yadda ya kamata a can a cikin komin komin sani usman din ya ci gaba da miƙa godiyar shiga proje projen game da irin kokarin da take ake yi na yaƙi da kwararar bakin haure da kuma masu tafiya cirani. Ina fata wannan tallahi zai mana aiki zai mana amfani zai sa kuma observatoire su yi aikin su kama yadda mission in su aka ba su kuma ina amfani da wannan dama dan saboda in gode ma wannan proje akan kokarin da yake yi dan saboda ya ga ainihin wannan tahiya cirani ta rage a kasar kance Allah ubangiji ya sa kuma wannan abu da suka bamu ya zama mai amfani ne kuma mu ci gurin shi. Tamar Abari muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar.